Sashen Hausa na studio Kalangu ya suma gabatar da labarai daidai karfe biyar da minti talatin a nan ya mai Masu sauraro Asmana shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku shi bayanin masanin kundin tsarin mulki dangane da kamun da aka yi wa waɗanda suka buƙaci shugaban ƙasa ya nemi wa'adin mulki na uku. An samu ruwan sama a yankuna da dama na ƙasar nan cikin daren jiya. Muna ɗauke da bayani daga ma'aikatar hasashen yanayi ta ƙasa. A rahoton musamman za ku shi bayani dangane da shigar mata cikin zaɓuɓɓukan farko na demokaradiyya a Nijar. A sakamakon tsare wadda aka yi wa shugabanni biyu na kungiyar matasa ta UJND e a Zandar a ranar Asabar da ta gabata saboda sun yi kira ga shugaban ƙasa Isu Muhammadu ya tsaya takarar neman wa'adin mulki na uku a shekarar 2021. Mun nemi ƙarin haske daga masanin kundin tsarin mulki Ahmadu Bubakar Hassan a ganin sa irin wannan kira zai iya janyo tashin hankali a cikin ƙasa. Kamancin irin wannan kira yana iya haddasa rikici kuma ya zamanto sabawa dokar jamhuriya inda kundin Milkin ƙasa a cikin ayar doka mai lamba ɗaya ya nuna cewa duk wanda ya kawo saɓani ga tsarin demokaradiyya da zamancin jamhuriya ya zamanto aiki ne na cin amana. Bayanin ayar doka mai lamba 47 a cikin kundin Milkin kasa zaman jamhuriya ta bakwai ba ɗai bane da na zaman jamhuriya ta biyar domin kuwa a nan cewa aka kai ba wanda ya isa eh, ya iya zarcewa da milki bayan wa'adi biyu da kundin milki ya kayyade masa ko kuma ya ƙara wani ɗan lokaci bayan cikon wa'adinsa na biyu to kun gani kiran da aka ma shugaban ƙasa domin ya yi ta zarce na iya haddasa rigima da tashin hankali a shiko wannan kira ya saba wa kundin milki da nihin kiran shugaban ƙasa ya ƙauracewa rantsuwar da ya yi kenan wajibi ne a hukunta wanda suka yi wannan kira domin ya zamanto darasin kashedi ga wasu. An samu ruwan sama wato a garuruwa da dama na ƙasar nan cikin daren jiya zuwa wayewar safiyar yau, inda ruwan suka fi yawa a Tilibir ne a can an samu milimetar talatin da bakwai sannan mafi karanci a Maradi ne inda aka samu milimetar ɗaya. ma'aikatar kula da yanayi ta ƙasa na ganin cewa wannan alamun soma da mana ne mummuni bubakar jami'i a ma'aikatar wato a ma'aikatar ta kula da yanayi ya yi wa habibu garba ƙarin bayani tun jiya marece zuwa yau da sahi mutane sun ga an samu ruwa cikin wasu kasashe eh, na niger ruwan nan ba yamai mai kawai muka sami su ba ruwa ne wa'anda suka fara tun zandar suka zo har wajajen nan yame da su labirin da su gaya abu ne wanda an saba ganin shi cikin watan mayu kan damana ke farawa ana samun ruwar wannan wannan shine ke nuna mun da damana tana nan shigowa garuruwan da ke da ke zuwa daga maradi har zuwa kilabiri aka ce suna samun ruwa wa za su zuwa daidai har su wuce wanda aka samu samu wanda ke zuwa daga zandar zuwa difa su ma za su samu ruwa da yawa farkon damana za ta farawa kawai da aka saba gani in damana za ta fara tana farawa daga farkon watan juwan zuwa goma ga watan juwan cikin wannan lokaci mun tabbata da damanar ta zo da kyau masu aikin aikinsu na noma suna iya ta yasi aikin su ruwan sama milimetar 28 da aka samu a garin filinge sun haddasa ambaliya a cikin gidaje jama'a na kokarin fitar da ruwan da suka kakkama me ke iya zama musababin wannan ambaliyar ruwa Bubakar ko kuma Abdu Alhaji mai nasara magajin garin Filinge ya yi wa Abdullahi Bagasa ƙarin bayani. Biyo bayan wannan ruwan sama wanda su ne na farko kun ga sun yi barna kwarai da gaske. Idan kuka ɗauki wancan ɓangare na tsohuwar unguwa ta garka kun ga ɗakuna da yawa ne suke a cikin ruwa tsumbul inda hanyar da ake yi ne ya haddasa hakan. saboda bisa hanyar kwalta ne aka jibge shangagari wanda ya toshe magudanar ruwa akwai jama'a kuma da suka yi gini bisa magudanar ruwa abinda bai kyautu ba ko kaɗan mun kira jama'an da suke yin wannan hanyar sun ce muna za su yi tsari na fita nan da zuwa karfe uku na yamma kidan idan suka yi tsari idan muka ga akwai gyara za mu gyara Maraɗi na daga cikin jihohin Nijar inda a wurare da dama aka sami amfanin gona mai yawa a damanar da ta gabata. Sakatare general na ma'aikatar gwamnan jihar Maraɗi ya bayyana cewa an ɗauki dukkan matakan da suka dace domin rage kafin wahalhalu wato daga al'umma ta hanyar wato sayar da abinci a farashi mai rahusa. Karimun Sumana ya yi wa Makatar Hamadu ƙarin bayani. Idan kuka dubi sakamako na bai ɗaya jihar Maradi an samu cimaka sai dai ba a rasa waɗansu wurare ba kamar gunduma da kwaro da gunduma Bermo inda an samu matsalar abinci. Sai dai gwamnati ta cike gibin wannan matsalar ta hanyar sayar da abinci a cikin farashi mai rahusa. Saboda a can inda matsalar ta yi kamari an riɓanya sayar da abinci domin magance matsalolin manoma. Abin da ya shafi makarantun boko mun samu tattalin tattara ɗalibai domin ba su karatu. Akwai jita-jitar da ke cewa jama'ar da ƙwaro sun garzaya zuwa birnin mai saboda yunwa. Wannan zancen shaci faɗi ne kawai. Duka mutanen suna a wurinsu. A gaskiya gwamnati tana nan tana sayar da abinci a cikin farashi mai rahusa kuma kowa yana iya bincika wannan. Ma'aikatar kula da bada labarai a game da farashin cimaka a kasuwanni a rahotonta na watan Afrilu na 2018 ta rahoto cewa an samu hauhawar farashin wato muhimman kayan abinci sanadiyar karancinsu a kasuwanni da kuma bukatar su da ake yi sosai. Rahilatu Sumana ta haɗa muna rahoto, kunga Muhammad tani na ɗauke da fasara. Idan aka ɗauki watan Maris wake, hatsi da shinkafa sun ƙara farashi bi da bi kamar haka kashi tara bisa ɗari, kashi shida bisa ɗari da kashi uku bisa ɗari. Wake buhun kilo hamsin na kan farashin jika ishirin da biyar sefa maimakon jika ishirin da biyu da rabi da dala tamanin cikin watan da ya shuɗe. A garin Dinga farashin ya fi rangwame inda buhun yake jika goma sha uku da rabi da dala goma farashi mai hawa hawa jika talatin da biyu da dala saba'in a gudumarya. Farashin hatsi da ke tsakiya tsakiya na jika ishirin da biyar maimakon jika ishirin da uku da rabi da dala arba'in buhun kilo ɗari. Farashi mafi ƙasa a dungas yake jika ishirin bui babu inda mahi hawa hawa kuma yake jika talatin da biyu dala arba'in a balak bamban da wadda ake shigowa da ita shinkafar da ake nomawa cikin ƙasa farashin ya ɗan hau jika goma sha bakwai da rabi da dala sittin maimakon jika goma sha bakwai da dala hamsin buhun kilo hamsin. Farashi mai ƙasa kwarai a kirtashi karkarar kwalo yana jika goma sha shida da rabi da dala hamsin sefa mai hawa na jika goma sha bakwai da rabi da dala ishirin a cikin kasuwar bankilare yankin tilabiri. Farashin shinkafa da ake shigowa da ita ya kasance wuri guda. A gaida gungu Muhammad Dantani, yau sama da mako ɗaya kenan da garin Madawa ke fuskantar karancin ruwan sha sanadiyar matsalar wutar lantarki da ta faru cikin daren 22 zuwa 23 ga watan Mai. Matsalar ta shafi cibiyar haƙo ruwan da ke kusan shato na Madawa. Mamudu sale shugaban sashen kamfanin samar da ruwan sha Sen na madawa din ya yi wa wakilinmu Hamza Nomau karen haske. Tun daren Mardi zuwa mercury wajen karfe goma sha da da rabi da muka zo lokacin da muke kontrole kamin mu kwanta muka da babu ta sam sam sam a station ne. Muka kira yan Nijela ku shaida musu transfona na bakin hospital ya yi sote. A she lokacin nan pomp din mu ya toye pomp din da ke jan ruwa na babban forage na wajen shato. Mun san da babban matsala ce rashin ruwa mutane su yi kuskure kuma su gafarta mana abun da ya zo hakan ga nan forage bi gare mu nan madawa forage bi nan abun da suke yi kamar met ba uh, gomiya tara a awa kenan yanzu abun da ke gare mu forage na kusa shine ke yi met ba arba'in kenan yanzu production din mu ya rage ya yi kamar rabi za a cewa amma tunda mun yi estimation consumption din na air na garinga met cube 44 kenan bai yiwa duka gari a samu ruwa sai dai fitattar yan ciyar suna iya samun ruwa kamar lokin zahinga da ake eh, matsalan wancan babban forage ita ake iya delestage kamar yadda ake so Hukumomi a Agadar sun kaddamar da aiki da dokar haramta sarrafawa, shigowa, kasuwanci, amfani da kuma jirge leda. Wannan mataki zai sake ko kuma zai saka 'yan kasuwa da masu sayayya cikin wani hali na damuwa. wakilinmu musa mamman ya haɗa muna rahoto Matar muhammadu na ɗauke da fasara Wannan dokar da gwamnatin Nijar ta amince da ita tun a shekara goma hudu ta shafi masu amfani da masu shigowa da kuma masu kasuwancin ledar. Kuma an tanadi hukunci ga waɗanda abin ya shafa. Laftanar Kanar Isaka Labo shine daraktan jihar Agadez da ke kula da muhalli da ma tsabtar birni. zaman Akwai hukunci a misalin aka ɗauki wanda ke sarrafa ledar akwai cin tara mai somawa daga miliyan ɗaya har zuwa miliyan biyar ko kuma har ta kai ga zaman gidan kasu. Haka zalika ga wanda ke sufurin ledar shi ma ana iya hukunta shi da cin tara daga dala ishirin zuwa jika ɗari. Misali sai in girshe ka kana amfani da irin wannan ledar. In dai ba mai nashewa ba ce ta zama taki lalle hakika ka taka wannan doka. A nasu bangare 'yan kasuwa da abin ya fi shafa ba su yi na'am da wannan dokar ba. Duk abin da za ka sai da mu tam sai ka same ga leda inda akwai wani abun da za a sayo kambacin leda sa'an na dauki doka hana ta wannan yayi kiran da nake ga gwamnati ita ya kamata ta tashi ta yi yaƙi da gwada mutane hanyoyin da ya kamata ledan nan an an yi sayayya da za a yada ta ko kuma ta ƙirƙiro mana hanya wanda duk mutum ya sayayya cikin menene ya kamata a sa mashi wannan abin. Yaɗa leda a cikin birnin Agades yana ƙoƙarin zama annoba da ke ƙoƙarin mamaye muhalli. yanzu kuma sai fagen wasanni bisa wani tsarin hukumar kwallon ƙafa ta duniya fifa wanda ya shafi kungiyoyin kwallon kafa na kasashe ana gudanar da wata kwambalar kasa da kasa a yamai kungiyoyi uku ne yake halartar kwambalar da suka hada da niger uganda da kuma jamhuriyar tsakiyar afirka a karawar jiya dare a filin kwallo na stade general sani kunce yan mena na niger da yan jamhuriyar tsakiyar afirka sun yi kunnen doki ci uku da uku karawa ta biyu za ta shiga tsakanin groups of the crown na uganda da fob na na jamhuriyar tsakiyar afirka a ranar laraba 30 ga watan mai na 2018 a daidai karfe 9 na dare a Yamai. Sannan kuma a ranar biga watan juin Mena ta Nijar za ta kara da 'yan Uganda. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. Adifa tare da rediyo amfani. A kan lamba 100 gajeren zango. Studio Kalangu. sai rahoton musamman a shekarar 1993 ne aka gudanar da zaɓuɓɓuka irin na demokradiyya na farko a ƙasar Nijar bayan watanni goma sha biyar na mulkin riƙon ƙwarya a ƙarƙashin jagorancin wato gwamnatin Prime Minister Shehu amadu A wannan lokaci mata biyar aka zaɓa a matsayin 'yan majalisar dokoki ta ƙasa. A wannan rahoton da Hawa Usman ta shirya mana za ku shi bayanai wato biyu daga cikinsu Madam Fumakwai na Aishatu da kuma Madam Hamani Mamata. Bayan hutuwar da mata suka yi a ranar sha uku ga watan Mayu da kuma rawar da suka taka a lokacin babban zaman taron ƙasa, matan na Nijar sun ci gaba da nuna ƙwazo cikin tafarkin demokradiyya. Sun kasance a cikin jam'iyyun siyasa daban-daban kuma an dama da su a cikin zaɓuɓɓuka da aka gudanar a watan Fabrairu na shekara ta 1993. Zaɓuka na farko wanda a cikinsu ya mata suka kwashe kujerun 'yan majalisa biyar cikin 83. Wannan matan guda biyar fitattun 'yan siyasa ne a bangaren jam'iyyun nasa daban-daban. Domin samun galaba, uwar gidan Fumakoyi na na Aishatu, 'yar takarar jam'iyyar CDS Rahama a Magarya, jihar Zandar, ta yi amfani da kuri'ar ɗiya mata wanda suka nuna mata so da ƙauna kuma suka amince da tsarin nata. Na yi takara can Magarya na Region Zandar, to wuri ne wanda mata ba huta ba suke yi suna kubli. Dole sai ka je wajen su ka je hali gida. Kowane lokaci muna gida da dare har wata rana sha biyu dare muna zuwa wajen mutane mu makwatanta musu magana to su mata yawa gwagwarmai da muka samu shine kusan matan da ba sa a dole mun ga mazan su awara sai da naga maza na ce to wallahi ga ni el uwal ku ce diyal ku ce anwal ku ce aminiyal ku ce na zoni nake so in yi takara mun san kuma matsalolin da suke ciki har suka ba da yarda suka ba da kansu bayan zabe matan sun samu galaba a matsayin su na yan majalisar dokoki sun yi kokowa wajen kare hakkin diya mata a kowane fanni wal gidan hammani mamata yar takara ce a jam'iyyar PNDS tare tarayya a dusu na tuni da gwagwarmayar da suka sha. Mun yi aiki bisa sa iya mata cikin makarantun boko a lokacin nan tsarin na sabon fitowa kuma kowace daga nata bangaren ta yi kokarin wayar da kan al'ummarta akan abin da ya shafi wannan sabon tsarin na sa iya mata makarantun boko da kuma akan yarjejeniyar da ke nuna bambanci da ake yi wa mata. Duk da cewa dai sun huto daga jam'iyyun siyasa daban-daban mata 'yan majalisar dokokin nan guda biyar sun tsara kansu a cikin wani gungu inda suka zama tsintsiya madarmin kiɗaya domin yin gwagwarmaya wajen kyautata rayuwar ɗiya mata. Tare muka halarci taron farko na mata na 'yan majalisar dokoki da aka gudanar a waga. Sun yi mamakin ganin a kowane yanayi mun haɗa kanmu kuma muna aiki tare a cikin fara'a da dariya da kuma zolaya. Mutane da dama ke tambayar mu cewa wai ko yaya kuke yi a ƙasar Nijar yadda kuke sulhu haka tare da mata na ɓangaren 'yan adawa gaskiya ba wani matsala tsakaninmu. Marla, masarar mu ƙarshen shirin namu kenan na maricin yau a huta lahiya.